za ka duk shimfiɗar da aka gama amfani da ita to a naɗe ta a ta da ita tsaye ko a aje ta wani wuri Wanda ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa firashul lirajul wa firashul li ahlihi wa firashul li dhayf wa rabi'u li shaytan shimfiɗa iri hudu ce shimfiɗa wanda ya zauna kamar yanzu wannan kafin da muke zaune ko shimfiɗa iyalin mutum ma'ana kina da gado wanda shi da mai gida ne ko yana nan ko baya nan akwai shimfiɗa a kansa akwai shimfiɗa bako bako ba shimfiɗa masa ake yi ba manzo Allah ce ta hudu to ta aljannu ce don haka duk shimfiɗa ya gama amfani da ita mai a naɗe ta wuri na biyu shine makewayi ban daki komin sa shaidannu suna son sa kuma yana da kyau a sai duk shaidanun duniya ba hatsabibi kamar na banɗaki shi yasa kuka ga an ta rukiya an yi ta rukiya shi ɗaya yake fita in aka bincika a makewayi aka koshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin wannan yace inna hadhihi al-hushusha muhtadara waɗannan banɗakuna da kuke gani aljanu suna zuwa cikin su fa idza ataha ahadukum falyaqul a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith da duk wanda zai shiga banɗaki yayi wannan addu'a a'udhu min al-khubsi wal min al-khubsi in wannan min al-khubsi ya riƙe. ci a'udhu billahi ki shiga kuma ku koya ma yayanku wannan na uku duk da aka rataya ya ɗau dogon lokaci ba a sa ba ba a wanke ba duk da aka rataya ko da a cikin wardrobe idan ba a ɗauko shi aka sa ba kuma ba a wanke shi ba to aljanu suna ga a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utuhu sibaku ku rika naɗe tufafin fa inna shaytana yaskur kulla saubin manshu kulla siyadin manshura shaytan yana shiga cikin duk tufan da ba dade ba wanda aka shimfiɗa saboda tufafin da iyalan kuke ke ratayewa ku kakkaɓe ku nade ku ajiye, amma idan an ɗau lokaci kila mai sa court ne ma'aikacin banki ko lauya ne irin su halibi rate kayan su suke to duk lokacin da kika waye gari kina so ki ɗauka tufa a ciki buɗe ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ki karanta fatiha da ayatul kursi ki tofa mu drop din sannan ki ɗauko abin da zaki ɗauko duk inda ake hasa wuta to wurin da shaidanu ke so ne saboda haka duk sanda kika ta san murhu ko kicin to ki tabbata ke ce a billah duk lokacin da kika ta saba wurin cinna wuta a cikin gidanki to ki ce a billah guda nawa kenan ko rike su da kyau to Allah ya albarka Allah ya kare mu kare ku daga shaidanu eh, malaman mu da suka zo daga wurare daban-daban wanda suka kama hanya Allah ya kai su lafiya yau ma limamin cibiyar agga ta yola ya kama hanya kuma by road muna roƙon Allah kai shi lafiya shugabanninmu su Sheikh Balal su sun kama hanya muna roƙon Allah kai su lafiya Sheikh Dr. Disina ya nemi izini yau muke tare shi gobe zai kama hanya Allah ya kai mana shi lafiya Dr. Abdullah Gadan Kaya za mu yi sallama da shi gobe amma zai sake dawowa sati mai zuwa shi ma Allah ya kai shi lafiya sauran malamai gaba ɗaya litinin za mu yi sallama da su banda Sheikh Aminu Ibrahim Daura za mu ɗauke shi na wani lokaci saboda muna da program na zawarawa a nan gaba Allah ya muna mafaka gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh